أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يجري فيه قصر الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيضا رسولنا كل ممكن أتمنى كراتم آه تفكركم آه، نعم نعم darasi na sittin da 65 kenan a cikin karatunmu na muwaffa ta imam malik a yau da biyar ne a wancan makon da ba karatu ba darasi na sittin da biyar sahi a cikin karatun muwaffa yau ashirin kenan ko da daya ne ashirin ga watan rabi'u tsani hijira ta 1430 wanda ya dace da sha bakwai ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi kamar yadda muka ji an karanta babu ma ya ji fihi kasurus sala babin abinda da yake abinda da kasurus sala yake wajaba a cikin sa wato yaushe ne yin kasaru yake wajaba yaushe ne yin kasaru yake wajaba kasarun <coughs> sallah yake wajaba bayan mun yi bayanin mun karanta babin kasuru fi sala ba a kasuru salati a rage tsawon sallah yayin da ake halin tafiya mun ji wace irin tafiya ce a wancan mun yi bayanin irin tafiya da ake yi ta ko da safanin malamai sharafi ne ke za ta yi tafiya da'a ko kowace irin tafiya ce za ta yi kaso mun yi bayanin a wancan mako? to yanzu abin da ya rage mana wannan babin da imam malik ya kawo shine babu ma ya shi fihi qasr sala babin wato gwargwadon da wato abin yin yin kasar yin a cikin sallah yake wajabtawa yake zaman cewa dole a kasar yaushe ne yake wajaba a kasar akwai tajawuzi a cikin yajibu dinnan tunda a wajen imam malik yin kasar ba wajibi bane kawai da muka yin nasaru a wajen imam malik ba wajibi ba ne amma sunna ce mu mu'akkada kamar yadda yake don haka da mutum yana cikin halin tafiya in ya cika sallah ya saba sunna amma sallar ta yi daidai mustahabi ne ya rama sallar a halin kasaru lokacin da zai fita tsakanin waɗanda suke cewa yin nasaru wajibi saboda haka wujub inda yake nufi wato wace mudda ce za ta ba ta halaccin yin kasar wata mudda wata irin tafiya ce za ta sanya ta kai kasar imamun bukhari shi sai ya ce babu kam yaji a fi kam yaqsuru as-salat aw kama qala da ainihin wannan da ya sanya wato nawa ce nisa wani nisa ne zai sanya ta kai kasar nisan wata tafiya ce za ta sanya ta kasuwar sallah to abin da ma imam malik yake nufi kenan anan amma ya kawo ita ibarar da da wujub domin nini a kan cewar wato karfi shi yin kasar a cikin sallah yana da girma sosai da har ya kusance da mutuwa حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر yahya ibn yahya laifi ya rawaito daga malik daga malamin sana'a maulan abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja hajjan aw mu'tamira qasara as-salata bi ya kasance idan ya fita hajji ko umra sai kasarun sallah a zulhulaifa sai a cikin wannan fi'ili na abdullahi dan umar yana koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda ana ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallah a azhar a hudu a Makka a Madina sannan ya yi sallar la'asar a biyu a Zulhulayfa lokacin da ya tafi hajji lokacin hajji wada wanda a cikin wannan shi ma Abdullahi ibn Umar yake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sunnarsa musamman wajen wuraren da ya kiyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah yana tarda da wannan wuraren shi ma yayin sallah kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo cikin Hulayfa ne ya fara yin asum shi ma haka yake sai ya sayar da Abdul Hulayfa sallallahu alaihi wasallam balin Umar ya kasance yana cewa kafin ma ya shiga Madina ya tsaya Abdul Hulayfa ya kwana saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Makka ya kwana a cikin Hulayfa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika jin ya zo masa ya ce sallah a wannan wajen ne albarka saboda haka yake tahabbi yake karga dan zuwa wajen yin sallah to a cikin wannan ba wai ana nufin cewa idan yayi tafiya zuwa zulhulaifa sai ya kasar ba ka ta cewa idan fara da haji in ya haji saboda haka tafiyar ina ne fa makka makka ko mun san nisan ta ya kai nisan a ce an yi tafiya daga madina tunda kwana goma sha biyu ake yi saboda haka idan ya fita hajji ko umra ya zamanto jihar da ya nufa ita ce maka to daga zulhulaifa yake fara a kasau zulhulaifa nisan zulhulaifa daga madina mul uku mul uku a mul din da ake kaddarawa malamai suna tsakanin da kaddara mul an haka da dama daga malamai na yanzu sun ɗauke shi a ainihin mulkin mulkin turawan ingila mita ɗaya mita kilomita ɗaya da mita ɗari shida sun ɗauke shi a haka da dama irin su shekku taimin da dama daga cikin malaman zamanin sun ɗauke shi a haka waɗansu an yi saboda an yi saɓani wajen tafiyar yawanci da zinzirani a cikin tafiyar ibn abdulbar ya ce mil ɗaya zira'i dubu ne zira'i dubu a wata ruwa ya ce an ce zira'i dubu da ɗari biyar wani kuma sun ce zira'i dubu biyu to ka kan kace zira'i dubu biyu ne kaga kilomita ɗaya ke tunda zira'i ɗaya kusan kusan rabin mita ne ko tsawon zira'i haka kusan rabin mita ne wannan ko da dai mutum wanda yake ya ɗan fi wanda dai dan yanki ana ana ana ba da mai abin nan ba da mai gwatsun jiki ba ba kuma da mai karamin jiki ba majalici Da wani abu ne hannunsa ka ga yanzu ai ka ga zira'i an eh, eh, eh, aka ce zira'i na ka wajen abin nan ah, a santimita a su ko sai ga yanzu da ramin jiki ne to wannan takdiri takdir ne wanda yake mukarrar da kusantarwa to tsawon zulfulaifa min uku ne a yanzu zulfulaifa tsakaninta da madina idan aka yi lissafi zulhulaifa ta kai wajen kusan kilomita goma daga cikin kwanar da wani abuwa goma kilomita goma sha biyu ne ba zulhulaifa kilomita goma sha biyu ne daga kwanar da wani cikin daga inda masallacin Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan akwai nuna cewar ba a yin kasurun sallah kenan sai mutum ya bar gari sai mutum ya bar gari tunda ya yi niyyar zai yi tafiyar amma bai fara kasarun ba sai da je zul kulaifa idan da ana yin kasaru da niyya tun daga madina ne ko ba ta ba tun da ya yi zai tafi haji kuma lokacin sallah ya yi sai ya zauna ya yi a madina kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san zai tafi fitarsa da zai yi kafin sallar la'asar ne tun da ya san ya yi la'asar din a zul hulaifa saboda ga haka fitarsa kafin sallar la'asar ne amma sai da ya sallah a zahar a madina raka'a inda ana tafiya da niyya inda ya san a cikin lokacin sallah ana ko biyu tafiya da sai ya kasaro a madina raka'a biyu sannan ya je gurbe kuma ya raka'a ko ya hada su ya zama to raka'a a je ba ma nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sallah azhar raka'a hudu ta zaman gida domin yana zaune a cikin madina ne shi yasa ne nan malamai suka fitar da ka'ida cewa iqama zama a waje yana tabbata da niyya amma tafiya ba ta tabbata sai da niyya da aiki sai da niyya da aiki idan kai niyyar zama kace to ni mazauni gida ne shikenan na zauna to shikenan hukuncin kasaru ya fada a kanka hukuncin shan azumi ya fada a kanka shi yasa ne da mutum zai ce ni yanzu na zauna na warwa na fita daga halin makafi ni mazauni ne ni mazauni ne in yi wannan niyyar idan ya sha azumi to ka fara ta bakwai tunda ya yi wato shi kamar yadda zamu imam malik ya kawo a bazin da ya gabata a jima'a muftal ya haɗu ya haɗa zuciyarsa kan zama a waje to amma tafiya ba ta tabbata sai da niyya da aiki kayan niyyar tafiyar sannan ka fara aiki domin hakika kuma haka in mutum ya yi duba na bisa al'ada ai haka ne ko sai ka ce za ka tafi a za ka tafi kaduna za ka tafi kaduna ba za ka zama tuwa tafi ba sai ka kama kai amma ka ce za ka tafi kaduna za ka tafi kaduna wannan ba zai baka hukuncin kan cewa ka tafi kaduna ba ba za a zuwa ce aka ce ina wa a ce ai ya tafi kaduna ba a ya ce ne tafi kaduna ba amma daga ya kama hanya ya bar gari to shi ne wannan za a masa hukuncin tafiya to shi yasa ne daga nan ne imam malik ya ɗauki wannan ka'idar kan mutum ba zai fara yin kasaru ba sai ya bar gidajen garin da yake wannan ya tabbata daga ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga Abdullahi bin Umar ma haka yake an rubuta haka daga sayyidina Ali bin Abi Talib ya kasance ya bar kufa da ya bar gari sai fara kaso wajen dawowa yana hango gidajen kufa bai shiga ba sai ya tsaya ya kasaro aka ce to ai ga ka ga kufa ya ce ai ba mu shiga ba inda mun shiga sai mu shiga sallah to da haka idan kana wajen gari shi ne kake hukuncin tafiya in ka shiga gari kuwa kana cikin gari baka fita ba kana hukuncin mazauni saboda haka wannan hadisin ah, ya nuna bai dai nuna mana menene masafatul qasr ba nisan wace tafiya ce zai sake kai kasar. amma ya bayyana mana yaushe ya kamata ka fara kasar. da aka in kai niyyar tafiya ba za ka fara kasar daga cikin gidan ba bane wace yanzu kai niyyar kasar. sai ta kama hanya sai ta kama hanya bal kamar yadda imam malik ya faɗa idan ma ya bar garuruwan da idan ya bar gidajen garin da yake abinda aka shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin sahabbai kamar Anas ibn Malik cewa ya ce a ɗora masa sirri aka ɗora masa sirri sai ce a kawo masa koko na madara ya sha aka ce a kana cikin gari kana ganin gidaje yake cewa ai ya riga ya azama a kan tafiya to wannan filin ya saba filin sa ya saba filin waɗansu daga cikin sahabbai da kuma abinda da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a lokacin da zai tafi durkulaifa wannan shine mazhaban jumhur shine mazhaban imam malik shine mazhaban imam shafi'i da mazhaban imam ahmad ibn hanbal da kuma wasu da cikin malamai shine abinda mafiya yawan malamai suka fara shine shine jumhur kuma aka ce jumhurul ulama ana nufin mafiya yawan malamai da wani lokacin ta ya taɓa yin an taɓa an taɓa tambaya ana cewa wai jumhur nan da ake faɗa su wani ne jumhur amma an ɗauka cewa su ne waɗanda suke suna nan aka ce jumhur to sun faɗa ka kamar ka ce ne mutanen makka ko mutane da bin a jumhur ana nufin wato mafiya yawan malamai majority da kuma majority نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وذلك نحو من أربعة برد وحدثني عن مالك عن رجل الإمام مالك عن ابن شهاب دقى ابن شهاب الزهري مال من الإمام مالك وكم مال من الحديث عن سالم بن عبد الله دقى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه دقى بابنسا وانا يا دقى سكين أصح الأحاديث ذلك يقوم إن ابن شهاب عن سالم عن أبيه يا دقى سكين أصح الأحاديث daga babansa shine Abdullahi dan Umar annahu rakiba ila Rim cewa ya yi tafiya ya zuwa gari a kan abin hawa wa ƙasar sala fi masirihi zalika sai ya kasar musalla a cikin wannan tafiya ta rin wani waji ne a hanyar makka in ka bar madina wani waje ne za ka ga ana cewa kura wari masu tafiya an sun suna kula a cikin hanyar makka za su gari bayan ta gama hawan da in ka gangara za ka shigo madina daga ka hau wannan hawan ka shiga wajen cikin duwatsu ka so hawa tudu gidan kusan kilomita hamsin da biyar bayan kilomita hamsin da biyar da ke daga madina to a nan wajen wani addini yake mantikar take fara amma ainihin garin rin din to imam malik ya faɗi ya ce wa zalika arba'a min arba'ati burus wannan shine kwatankwacin burus guda hudu burd hudu alburd ko alburd jam'u barid alburd burd jam'u barid albarid shine wato tafiyar da mutum zai yi a rabin tafiyar da mutum zai yi a rabin shi ake ce mabari to ana kaddara shi da farsahi guda uku kowane kuma a farsa guda ɗaya. mil uku ne kowane da farsa fi hudu ke kowane farsa guda daya mil uku ne saboda haka arba mil ya zamanto mil takwas ne mil takwas uku sau hudu sau hudu ko farsa daya mil hudu a afwan a bur daya farsa fi hudu Farsafi ɗaya mul uku saboda haka bur guda ɗaya ya zama to mul nawa kenan mul goma sha biyu ya zama mul goma sha biyu Farsafi hudu sai ya zama to mul arba'in da takwas wannan shine a imam malik ya ce nisan wannan rin din kusan haka ne sai ya sanya wannan shine ka'idar da ake yin kasar in mutum bai tafiya ta wannan nisa tunda ya tabbata abdullahi dan umar ya yi tafiya da wannan masaka ne saboda haka yake idan mutum ya tafiya wannan tsawon farsafi hudu a burutu guda hudu wato farsafi goma sha biyu kenan ya yi tafiyar da za a yi yin kaso wato akallan in yi akallan wannan tunda an tabbatar cewa abdullahi dan umar yakan fita zuwa gonarsa a wajen madina a wajen madina amma ba ya yin kasar eh, ba ya kasar sallah shi ka sallah yake yanzu cewa ba kowace fita ce kowace tafiya ce kai za ta zama to haka ba sai in ta zama to tafiyar da zai tana da wata masafa to wannan masafar shine burud guda hudu kamar yadda muka ce mil 48 shine yanzu idan ka mai da shi akan cewa mil ɗaya kilomita ɗaya ne da mita ɗari shida saboda haka sai ya tashi akan nawa kenan zai tashi wajen a saba'in da yanke wajen saba'in da takwas ko ko ba ka ba shi da sau takwas arba'in da takwas ko shi da sau shi da sau hudu ashirin da hudu ga ga ga abin nan ga hudu ashirin da takwas kenan ko da dubu takwas to in ka hada da arba'in da takwas da ashirin da takwas ya zama to saba'in da shida da dubu takwas kilo saba'in da shida da dubu takwas kenan kilo saba'in da shi yasa waɗansu malamai suke cewa saba'in da shida waɗansu ce saba'in da takwas da shi nan dai akan cewa shi ne masafar da ake yi kaso sauki wannan fi'ilin sahabi ne duk abin da ya zo a wannan babu babu hadisi nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyo shi zaka yi kaso sai dai daga ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi mun ji daga ibnu umar yana yi idan yayi tafiya da ta kai wannan tsawo shine kilomita 76 a 78 ko ko 76 na'am وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الثلاث في مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النسب والمدينة أربعة برد وحدثني عن مالك عن نافع إمام مالك يرويته وانا حديث عن نافع دقى نافع مولى عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله دقى سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر جوا عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النسب يا تفي أهي يزوى قول وجد أكي مسا ذات النسب fa qasara as-salah fi masirihi dalik sai kasar sallah a cikin wannan tafiya tasa qala malik imam malik yace wa baina zati nusubi wal madinati arba'atu burud tsakanin zati nusub da madina burud hudu ne burud hudu kamar yadda yake tsakanin eh, tsakanin rim da madina ah, wani wuri ne wanda yake kusa da madina shi zatin ah, nusub نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر السلام وحد... نعم أن رويتو دقا إمام مالك رويتو دقا نافع دقا الله بن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر شوى شيء ابن عمر يناتي فيها زواج خيبر فيقصر الصلاة سي قصر الصلاة إذن يأتي زواج قريب من باب أولاد إذن يأتي زواج خيبر domin haibar kilomita 170 ce daga madina a yanzu a tafiya irin ta yanzu kilomita 170 ce idan ya yi a kilomita 70 ko abin da ba zai kai haka ba in ba zai aula in yi kilomita 170 saboda haka wannan zai zama to abu ne wanda yake shi ma wajibi a bayyane yake cewa masafar da ta kai wannan tsawon zuwa haibar ta cancanta a yi mata kasaru a domin tafiya ce safar ce na wa haddasa an malik an umar malik ya bai wannan hadisin an ibn shahab daga ibn shahab zuhuri عن سالم بن عبد الله ده سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر شو عبد كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم يا ya kasance yana yin kasarun تفير a cikin tafiyarsa da yayi in tafiyar تفير kwana ɗaya ce cikakka an ce kwana ɗaya cikakka domin tafiyar kwana ɗaya cikakka tafiya ce wanda yake za ana nufin kwana ɗaya cikakken kwana ɗaya shine yawan walayya yawan to albarid ɗaya shine ke tafiya rabin rana wani in ka cika ɗaya rabin rana ka yi tafiya bari biyu kenan da bayan zanzare bari uku in ka cika wani bari biyu in kuma kai sauri ka hada hadda lokacin hutu to shi zai hada maka dai bari guda shi sai ibn abdulbar yake cewa wannan abinda ake kaddarawa da wannan ai as-sayrul has tafiya wata take ta gaggawa wanda za a bugi wanda za a dabba a matsa mata ke sauri a matsa mata kima hutun da za a yi ɗan kaɗan ne to in aka yi irin wannan tafiyar tafiya ce wacce take za a kaddara na tsawonta da arba'atu ko da gabari guda bari guda an fahimta to duk wanda da yana tabbatar da abin da imam malik ya tabbatar daga farko cewa masafar kasru a waje a daga fi'ilin wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine barid guda na'am wa haddathani an malik an nafi' annahu kana yusafiru ma ibn umar al-barid fala yaqsuru as-salah وحدثني عن مالك امام مالك يروي wannan hadithin an nafi daga nafi maulana abdullahi dan umar annahu kana yusafiru ma ibn umar ya kasance yana yin tafiya tare da dan da ibn umar al-barid barid guda daya barid guda daya shine farsafi hudu kenan yana tafiya wa barid guda daya mun goma sha biyu kenan fala yaqsuru salat baya yin sallah a'a ba baya kasar sallah baya baya yin kasar sallah amma kaga an kirawo shi wannan an kira shi domin tafiya kamar wannan ba za a kira shi safar ba tunda safar in za ka yi tafiya wanda safar ita wacce ke bukatar musulmi kamar yadda zai za mu bayani akan duk wannan maganganu da sabanin malamai akan yau nawa ne nisan tafiyar da ya kamata a ce da ya halatta da mutum ya kaso ne ya yi ta na وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعصفان وفي مثل ما بين مكة وجدة نعم إمام مالك أنه بلغه شوى وترواية تارسكي تارسكيش ta isa ya zuwa gare shi annab abdullahi ibn abbas cewa sayyidina abdullahi ibn abbas dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habrul umma malam wannan al'umma kana yaqsuru sala fi mithli ma baina makkah wa ta'if a cikin tafiyar da take kamar tsakanin makkah da ta'if ina yin kaso wa fi mithli ma baina makkah wa usfan da kuma kamar tsakanin makkah da usfan wa fi mithli ma baina makkah wa da kuma kamar tsakanin da judda judda talata lugati ko ka ce jidda ko ka ce judda ko ka ce jadda dukkanin sunaye ne musallafin ji ko ne kafa a duk ɗaya ne قال مالك وذلك مالك نعم وذلك أربعة برج أو أربعة برود ونم بريد لا كنا وذلك أحب ما تقصر إلي في الصلاة فيه الصلاة فيه الصلاة وأن شيني أبن دي في ما في سويوا أجريني أي قصر الصلاة أسكن والأسكن in za ka tafiya da wannan nisa to a wannan shine fi soyuwa gari ne kai kasar wato ma'ana idan bai kai haka ba kada kai kasar qala malik imam malik yace la yaqsuru alladhi yuridu as-safara salata hatta ya min buyuti al-qarya wanda zai la yaqsur imam malik yace la yaqsur alladhi yuridu safar as-sala wanda mutumin da yake nufin yin tafiya la yaqsur as-sala ba zai kasarin sallah ba hatta ya yakhruja min buyutil qarya hatta ya mutu daga gidajen alƙarya da yake ci daga gidajen da ya bar gidaje da wani ya zo rawun na daga na'ibawa lokacin ya bar da ya bar kano ko kafin a kasuwa aka kasuwa ma ko suke da sai ya ce a sake gaba na'am wala yutim wala yutim hatta yadkhula awwala buyutil qarya kuma ba zai cika sallah ba har sai ya shiga gidaje na farko na wannan alƙarya aw yuqariba ko ya kusa da haka to wannan makka wa ta'if fi حديث ibn عباس وانا حديث ibn abbas ne ya inganta جلت daga Abdullahi ibn Abbas da Imam Malik ya kawo shi balaga amma ya inganta ta riwayoyi daban-daban a kan ibn abbas yana wanda ya inganta gare gare shi an ce masa mutum in zai fita arafa daga makka zai iya yin kasar su ce a amma kamar in za ka fi fa'id daga makka daga makka zuwa fa'id imam malik ya ce arba a tuhu bari guda hudu daga makka zuwa fa'id ko a yanzu ya fi haka don kilomita wajen ɗari da ashirin da makka usfan kuma usfan wani gari ne a hanyar madina yana nan a rubuce ma yake haka ake kira su hayyar usman za a gan shi daga garin shekwarar da za ka ba da ba da bai fi da kilomita goma sha biyu ba bai fi da kilomita ashirin ba sai ka zo hanyar da za ka hannu ka fi a kan hanyar ka ta madina in ka bar makka saura ka tsakanin usman da makka kilomita wani saba'in da biyar a yanzu mutane kilomita saba'in da biyar haka tsakanin makka da jidda kuma ba tsakanin makka da jidda kilomita 78 dukkanin su ne kusan arba'a ta buru bari tunda mun mun kirga bari hudu kilomita 76 da dugu takwas kun muka yi lissafi akan cewa mil daya kilomita ɗaya ne da mita da shida to bari hudu zai wata kilomita 76 da dugu takwas da mita ɗari takwas ne to kaga ya yi kusan daidai da irin waɗannan masafar da ibn abbas ya ce daga nan ne za a yi kaso daga nan ne za a yi kaso tunda tsakanin makka da jidda kilomita saba'in da takwas tsakanin usman da makka kilomita saba'in da biyar wanda ya bauɗe a bisa amma shi kuma lissafin mu na yanzu ita ce ba'a to mun san cewa abin da yasa za ta zama ta bauɗe saboda ba'a mun san a tudu akan tudu take kamar mandira ke. kamar hawan mambila ce akwai wanda kuka hawan mambila ya kun ga yadda ake hawa a kewaya a kewaya a kewaya ana hawa kan duwatsu don ka hawa kan dutse ka bayan ka gama da wurin dutsen sai ka hango wani dutsen kuma sai kama hawa hawan da ba a waye in kai waye in ana waye in mutum yana waye sai ji kamar zai faɗo eh, to haka ta'ib take hanya biyu ce akwai tsariƙa sai akwai hanya wanda take ba sai ta yi wannan hawan ba akwai kuma hanyar da yake sai ka biyo ta cikin duwatsu ne to wannan hanyar da ba sai ka biyo ta cikin duwatsu din ba ita ce kilomita ɗari da ashirin to idan mutum ya yi wannan eh, a wancan tafiyar ta da saboda yadda take shi ne kilomita ɗari da ashirin amma wataƙila da za a yi tafiya irin tafiyar da da ba sai an yi wannan kwale-kwalen ba na hawa dutse hanyar nisan ba sai kai haka shi sa imam malik yake cewa tsakanin makka da za a yi a wajensa shi ma bari guda hudu ala ayi hal wannan duk bayan wannan riwayoyin ya tabbata kun gani abinda imam malik ya kawo bai kawo wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo idan sahabbai guda biyu abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas sai ya ce wannan shine abinda shi ya fi soyuwa a gare shi mutum ya kasar sallah ya riko da irin waɗannan sahabbai guda biyu masu girma domin idan matsala ya zama tokan cewa babu hukunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin ya zama to matsala ta ijtihadi to kuma in aka yi ijtihadi ka gabatar da ijtihadin wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka kai kira ka ijtihadi yasa imam malik ya zabi wannan kuma wannan shine kaulin jumhurin malik wannan shine kaulin jumhurin malamai shine matabar imam malik da matabar imam abu eh, da matabar imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal da al-auza'i da al-layth ibn sa'd a kuma shine kamar a waɗansu malamai sun ce wannan ma shine mazhabar imam bukhari domin imam bukhari da ya zo ya ce nisan wace tafiya ce za ta sanya ta kai kaso sai ya kawo yace, ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci tafiyar dare ɗaya da rana ɗaya تم رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر اليوم والليلة سفرا يا أن تجد فيها سفر تبيت عند كما ينزل كنت أنا مغانا ميزاك إن كاي تبيع إن كاي سفر ذاك كسر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ضربتم في الأرض أظن أن دعيك نفيد شيء السفر وإن كنتم مرضى على سفر فيني أكي نفيد سفر أمه tunda shari'a bata kayyade ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah madaukakin sarki bai ce ga iya yaya za ka zamanto musafir tafiyar nawa ne za ka yi ka zamanto musafir tare da sanin cewa ba wai kawai daga ka hau kan raƙumi ka zamanto musafir ba dan za ka iya hawa raƙumi ka je gonarka a gefen gari ko a cikin gari ma ka je ziyarar wani kamar yadda za ka hau mota ka je gaisuwar surkai a cikin garin ko ba haka ba amma ka ga wannan za a kira ka safar za a ce kai musafir ne kai ba musafir ba ne haka dalika hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade tsawon wace tafiya ce za ka yi tafiya ta zamanto safar ba waɗansu za su ce ai an ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ƙasarun sallah a tafiya da ya ta farsafi ɗaya wato mul goma wato mul mul uku kenan amma wannan hadisin bai inganta ba bai inganta ba ko kaɗan bai halatta ma a yi riwayarsa ba domin wanda ya rawin da ya kaɗai da wannan riwaya rawi ne wanda yake matruk a wajen malaman hadisi idan malaman hadisi suka ce rawi matruk ne to bai halatta a ambaci hadisinsa ba la ta fuskar kafa hujja la ta fuskar ya karfafa wani hadisi ba su da wato da ta da rashin riwayar hadisi duk ɗaya saboda haka bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya haddace masafatul qasr to amma Imam Bukhari sai ya ce wani daga cikin fikihun imam bukhari ya ce to ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci tafiyar da aka yi dare daya da wuni daya ya ambace ta safa saboda haka kenan shi a wajen imam bukhari kamar ya karkata ga cewa idan mutum ya tafiyar yawm wal laila sai ya tun tunda wannan shine yake tabbas daga nafsi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan cewa safar tunda eh, a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi shine a hadithin A safarul mar'a yace la tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha muharram. mace da ta imani da Allah da ranar lahira kada ta tafiya tafiyar wuni daya da kwana daya face tare da ita akwai muharram da ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ta yi tafiya ya kira tafiyar kwana daya da wuni daya tsawon da ya kira ta safar ila tusafir amma wannan hadisin mun san an rawaito shi da lafinsa daban-daban a wani wayar an ce talafata ayyamin wala ya ce kada ce tafiya kwana uku da dare a wata riwayar ma an ce basira ta yau tafiyar kwana daya a wata riwayar an ce ta laila tafiyar dare daya za ta ce amma wani ayi fikihun imamul bukhari don ya nuna kan cewa hadisin da aka ce ta yau ana nufin yau wal laila masiratu laila ana nufin masiratu yau domin fil idan mutum ya tafiyar dare guda tafiyar dare in lokacin hutu ne da rana ake tafiya to da in aka ce mutum ya yi tafiyar dare guda kwana guda ana nufin tare da wuni kamar in aka ce mutum ya yi tafiyar wuni guda ana nufin tare da kwana saboda haka dai wannan ya karfafa cewar muddar tafiya tsawon tafiya a wajen shi ma imamul bukhari shine tafiyar wuni daya da kwana daya kuma in aka kaddara shi da lissafi na awo shine bari guda hudu kamar yadda muka ambata cewa an ce bari shi ne tafiyar rabin dare rabin rabin wuni Bari biyu sai ya zama su tafiyar wuni guda ke Bari hudu sai ya zama su tafiyar wuni guda da kwana da kwana daya kaga ya zanto maganar imamul bukhari ta dace da maganar jumhurin malamai imam abu hanifa da malaman kufa su su kanu sauri suka ce a a ai ba za ka kaso ba sai ka yi tafiyar kwana uku da dare uku shi ne muddan kaso a wajen su don haka tafiyar da ake kaso a wajen jumhur a wajen hanafiya ba a kaso a ciki kamar tafiya tsakanin makka da jidda ba za a yi kaso ba tunda ba su ke tafiyar kwana uku da da wuni uku ba ahalul zahir suka ce duk abin da za a kira tafiya duk abin da za a kira tafiya ko gonar ka za ta je a wajen gari kasar za ta tafiya ce suka ce tafiya ce duk wanda ya kayyade duk wanda ya kayyade da tsawon mil da wani tsawon tafiya to ya kirkira ma Allah kai Allah bai kayyade kai za ka kayyade ataquluna ala Allah ma la ta'lamu kuna ga ma Allah abinda ba ku sani ba ka san su da inda suke kan akan Sau saboda haka suka ce wannan a a kowace irin tafiya ce kai komai nisanta komai kusancinta za ka yi kasaro in dai an kira ta safar in dai an kira ta safar shekul islam ibn taimiyya shi kuma ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyane nisan tafiya da za a yi kasaro a ciki alqur'ani kuma ma bai bayyana ba babu abin da ya tabbata illa ta ilin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kasaro a wannan mudda dan haka duk abin da za a kira shi a bisa hukuncin al'ada cewa safar ne cewa tafiya ne duk abin da za a kira shi a cikin hukuncin al'ada cewa tafiya ne to wannan za a yi masa kasaro in dai ya zamanto cewar an kira shi a bisa hukuncin al'ada tafiya in an kira shi tafiya menene tafiya a hukuncin al'ada shine abin da yake zai zama dukan cewa ka ɗauki kayi yi kuma ka dangana ka shiga cikin daji ka shiga cikin sahara in a cikin gari kake ta yawo ba za a ce ka yi tafiya ba amma ka tafi daga gari zuwa wani gari ka san kuma tsakanin wannan garin da wani gari din akwai daji akwai sahara to in kai wannan shi za a ce kai tafiya to ce in dai irin wannan tafiyar ce babu zancen kayyadewa da nisa in dai tafiya ce wanda yake za ta keta daji ko ka keta sahara kuma ka yi guzuri domin yin wannan tafiyar to wannan tafiyar ta zamanto tafiyar kasaru za ka iya yin sallah a cikin ta ba zancen duba da yawan da nisanta da rashin nisanta in dai ta cika wannan ma'ana su ne abubuwa guda biyu ke ke sannan kuma ya zamanto za ka kutsa cikin daji ko sahara da yin tafiya ba ma'ana za ka fita daga gari da tafi wani gari ne to in aka batun in aka batun guzuri mun san cewa wannan a zai iya yiwuwa cewa a ciki na a wannan zamanin da yawa daga tafiyar da ake ba tafiya ba inda mutum ya sake kamar zai tafi kaduna ko zai tafi zare sai ya yi guzuri eh? zai guzuri Wane kudi yanzu in ka cika in ka cika idan ka cika idan ka cika idan ka cika motar ka da mai full tank full tank a to ɗinka za ta kai ka ji dawo da kai ko ba haka ba a za ka za ka yanzu ba ka tafi ba dole sai ka sa kuɗi a aljihunka amma ko ba kudin ainihin yanzu yanzu a'a amma da Allah mu tsaya mu yi insaki yanzu masu tafiya ne ɗaurin aure masu tafiya ne ɗaurin aure suna guzi to shi nan to kun ga kiran da ba faɗa ne ba shi nan kun dace da da ra'ayin shekul islam ibn taymiya to ta hatta tafiya ma a wannan zamani sai da guzi dan shi rayuwa yake cewa akwai irin yanayin zamanin tafiyar zamani din nan zai iya yiwuwa kai tafiya da nisan nata ba nisa mai tsawo ba kamar nan zuwa Zariya don kawai za ka je ka dawo yanzu da safe ka fita kafin a zahar kana ganin ka dawo ka ga kai wani guzuri ba ne ko to saboda haka al'ada ne ta tabbatar sai za ka tafiya sai ta cika wannan sharadi biyu kamar yadda shafin lissafi bin tamiya ya guzuri da kuma jefa daji ba ruwansa da almasafa to yanzu ne wanne ne abin yi mun ji abin da jumhur suka faɗa ko mun ji abin da imam bukhari ya faɗa ko mun ji abin da imam bukhari ya faɗa ya dace da abin da jumhur suka faɗa mun ji abin da hanafiya suka faɗa me hanafiya suka ce kwana uku da dare uku zahiriya kuma fa kowa dangane za ka ji yawa mun ji kuma maganar shekul islam ibn sayyidina to yanzu wanne ne rajihi a cikin wannan eh jumhur ana tare da jumhur shekul islam ko eh, shekul bin baz rahmatullahi alai yana cewar al-ihtiyar tsantsani a cikin addini shine a tsaya a masabar jumhur yace domin in ka mai da shi ya zuwa ga abinda shekul islam ya ce ya ce tafiya tana koma zuwa ga hukuncin al'ada mutane saboda rashin ilimi da karfin bin san rai sai ya zamanto kan cewar suna rudar kansu abinda ma a bisa al'adar bai zamanto tafiya ba sai su mai da shi tafiya ya zamanto kan cewar sun je suna kasarun sallah a inda bai halatta su kasarun sallah ba al'ihtiyar kuwa tsantseni da bin tafarkin wato tsira shine ya zamanto kan cewar ba kai kasaro ba sai inda ka tabbatar ɗari bisa ɗari cewa an halatta maka kai kasaro don haka in ka ɗauki mazhabar jumhur ta yi a bisa abin da ya faɗa saboda musamman ganin kan cewa ga irin fi'ilin waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ibn umar ya yi tafiya barid guda ɗaya tafiya ce tunda sai an keta daji tunda madina duk tsawonta bata kai barid ɗaya ba don haka inda zai je sai ya sahara amma duk da haka bai kasaro ba kamar yadda muka gani a cikin motsa wanda imam malik ya kawo cewa ya yi tafiya bari guda daya amma bai yi kasaro sallah ba kamar yadda yace kana safir ma ibn umar al dari fala ya kasaro sallah saboda haka kaga kenan wannan ya nuna a ba kowace irin tafiya bace ko da ka keta sahara za a kirawo ta tafiyar da za ta halatta maka kai kasuru a wajen waɗansu daga cikin sahabbai wanda daga cikin su har da abdullahi dan umar dan haka al ihtiya shine kamar masabar jumhur kamar da shaykh bin baz ya faɗa rahmatullahi alayhi idan kuma kana ganin kan cewar a za ka bi mataba al islam ibn taimiyya to sai ka dauki hukuncin al'ada ka tsaya kai ta bincike ka karanta waƙoƙin shu'ara ta gaya suke tafi ma'ana ya suke daukan tafiya a wajen su me safar ka je kai bincike ma ga kana da mausu'a ma in kana da kwamfuta yanzu ilimi ya sa in kana da kwamfuta ka je kai sakin ko safar a cikin tafan adam. duk inda ake maganar safar ka je ka karanta ka ga ya suke daukan safar in ka fahimci wannan sosai ka fahimci hukuncin al'ada to sai ka kiyasta sama kanka za ka iya wannan ba wanda zai maka inkari domin abu ne wanda yake nasi bai zo ba daga Allah wala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka'ida ta shari'a dukkan abin da yake na shari'a an kayyade shi da wani abu wanda haddinsa bai zo ba a cikin shari'a ta sai a koma zuwa ga hukuncin al'ada sai a koma zuwa ga hukuncin al'ada to sai ka koma a lokacin nan a bisa kai fahimtar ka ta al'adar larabawa yaya suke kiran yaya wace irin tafiya ce suke ba ta suna safa wanda yake to in ka gane wannan sai ka zama ce lokacin da za yi iya yin kasar sallah wallahu ta'ala ala alaikum assalam al'ada yawancin aka ce al'ada abinda ake nufi da al'ada shine al'adar da take a nan lokacin da wahayi ya sauka an fahimta al'ada da take a nan yanzu a safar ɗin da take a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ake kira safar ita ya kamata ka duba to kuma tunda hukunci ne wanda yake bai kayyadu da wancan zamani ba sai a istishab ko a wani zamani ma a bisa al'adar wannan zamanin mai ake cewa alƙasar abinda za a ce ka duba waccan domin ka duba yaya waɗanne irin awamil kake nema waɗanne irin alamomi kake nema da ka tabbatar da abun dubawa wajen hukuncin al'ada din in ka tabbatar a yadda suke a zamanin wahayi to sai ka zo ka tabbaka waɗannan ƙa'idodi ɗin a wannan zamani yanzu kamar ka kashi shekul islam a yi wa'annan ya duba ya ce na farko dai tafiya a bisa al'ada ita ce wadda abin da yake in za ka yi tafiya za ka yi guziri amma in za ka yi tafiya ba ka yi guziri ba kamar ka fita za ka je gonarka ba ka yi guziri ba ba za a kira wannan tafiyar ba tafiya ba haka dalika idan za ka yi tafiya ba za ka keta sahara ko ka keta daji ba wajen tafiyar ba za a kira wannan tafiya ba duk wannan yayi ne bisa lura da hukuncin al'ada to kai ma sai ka tsaya ka duba waɗannan da kuma waɗansu sauran abubuwan wanda yake watakila shi bai faɗa ba watakila wanda kai in ka je kai bincike akan al'adar larabawa a zamanin tanzil za ka gano su sai kuma ka aiwatar da su abin da yake abin da kake ciki a wannan zamanin ba amma in kana son kai ihtiyaji ka sauƙaƙe ma kanka sai kai taqlidi a wajen sai kai takalidi domin wuri ne matsala ce wadda take ya juz wadda take babu nassi in babu nassi to ya halatta kai ijtihadi in kai ahali ne ko kuma kai ka bi wani wanda ya ijtihadi a cikin matsala shekul islam shi ma mujtahid ne zaka iya bin sa to amma in ka bi shi babun sa kake so da gaba ba tunda bai ce maka ga irin tafiyar da za ka ba zuwa za ka tambaye shi a mafarki ya shekar islam ga shi yanzu kamar ni na tashi zan tafi kura garin kura ga yadda kura take yaya a fahimtar ka abin ni kuma a masabar ka nake a masabar ka za a yi tafiya daga nan zuwa kura ko ba za a yi tafiya ba to shi ko kaga su sauran jimhur sun kayyade maka sun baka haddi hmm? shi ko ya kyale ka da kai naka ta tahqiqul ma abin da ake cewa haƙiƙul manaf ya ga maka al manaf ka'idar kuma ya kyale ya kyale kai kai ka tabbakar wannan ka'idar to shi yasa shi yasa bin ba zake cewa a wannan zamani na rashin ilimi da yawan da yawan bin san rai gara kada ka kada ka daukan ma kanka wannan tahqiqul manaf ka tabbatar ma da kanka wannan din da yake bukatar wani nau'i na ijtihadi kuma ta ya zama to kan cewa kai ilimin ka bai kai zuwa ga wannan ba ko kuma san ranka saboda kana son kana son garaba ka ruksa ya zama to kan cewa a inda ba ce kai kasarun ba ka je kai kasarun wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum a da na ɗauka cewa kawai in gobe zan yi tafiya misali kuma tafiya na su kawai ai sun sha hawa hanya irin wannan ce imam malik yake cewa sai da kafa sai an yi kafara irin wannan a ba a yi imam malik ya yi nufi a kan wannan kayi an ji tambayar ma nura ko cewa shi da a da yake tunani idan gobe zai yi tafiya kuma ana azumi saboda haka kashe gari kawai sai ya kalaci shi aiwa tunda zai tafiya sa sannan ya kama hanya tunda kuwa ya riga ya azama akan cewa gobe zai tafiya saboda haka ya kwana akan cewa shi matafiyi ne dan haka ba bai kwana da niyyar azumi ba tunda shi matafiyi ne an halarta masa ya kare shi azumi a wannan kwanan da yayi yana mazumin gida fa amma tunda yayin niyya ya kwana a shi matafiyi ne to irin wannan hali shi imam malik yake wajen ta masa kafara mutum ya haka azumin ramadan sai ya kafara domin ba a yin tafiya da niyya da niyya ba ka zan ɗaukar hukuncin mai tafiya sai ka yi mubasharan tafiya da saboda haka za ka tashi da irin wannan sai ka tashi da azumi idan ka kama hanya ka shiga mota ka wuce rawun ɗin na ibawa a lokacin nan dama ka ɗauko karacinka sandwich ɗinka da wani ne shi ke sai ka karya a lokacin nan a'a da bane ke kawo rawun kada ku yi shi misali imam malik ne in ka fice garuruwan wai ni gani na cewa garuruwa cewa rawun kuma da an wuce garuruwa an wuce gidajen an wuce gidajen yau jalan mai kalwa ai ga tsaurin tsaurin garin mai kalwa ne ba kano take amma ita ta haɗi da kano amma ka ga tsakanin rawun nan da kuma wannan ya suna wannan garin da yake tsallaken gada suna ta murakai dango ta ganin har yanzu na nan a ƙauyen bai shigo kano ba amma haka daga an yi kasuwan nan an yi gidajen nan ya shigo kano saura ka ba za ka fara kasu daga gidan ba sai kai kai wannan imam ba shi da ai imam malik ya fara shi abin da yake so ga mai yin kaso kada ya fara sai ya wuce sai ya wuce garuruwan sai ya wuce gidajen shi gidajen wannan gari a gare haka aka mulki ibn umar yake yi haka aka mulki sai na ali radiyallahu anhu ma duk haka yake bari mu amsa tambayoyin da aka rubuta su Thank you. misali kuma ya musu tattalin ya tashi ya shi ya wannan hujjar sai ya shi ban gane tambayar ya zo masa me ya zo masa tafiyar ko zaman gidan eh, zo masa lokacin da ya lokacin da ya hau kan tafiyar kenan dukkan ruksa lokacin da ta halatta a gare shi ta kasuru da shan azumi ko ba haka yake nufi ba tambayar tasa na amsa tambayar tasa shekara ta goma salawatul khams a shekara ta goma bayan bayan annabci lokacin da shekara da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sabani a wani wata ne amma dai abin da ya fi karfi shine a cikin watan shawwal ne na wannan shekara na'am yi aisha tana cewa farkon farlanta sallah raka a biyu aka farlanta ta bayan an yi hijira sai aka mayar da ita raka a hudu ga sallar zaman gida aka bar raka a tafiya sallar tafiya a raka a ibn abbas kuma ya ce an farlanta sallah yadda ta zo sallar zaman gida raka a hudu sallar tafiya raka a sau da haka abu ne wanda yake akwai sabani tsakanin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya aka farlanta sallah duk daga Aisha inda Ibn Abbas duk ba sa da lokacin da aka yi duk duk suna ƙanana ba su fahimci lokaci ma za su waito ne daga wajen wani Thank you. ya masa bayanin wannan hadisin khairul mal ainun sahira li ainin na'ima wannan ban san ban taba cin sa ban taba cin sa ba sai yan dukiya duke ta kowace alkhairi shine idanu wanda yake baya bacci ga idanu mai bacci wato mai gadi kenan hadisi na biyu kuma an ibn mas'ud khatta annabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasat خارجا منه وخط خط آه، آه، خططا صغيرة إلى هذا الذي في الوسط من جانبيه الذي من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به آه، أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا توحد توشك أيوة فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا رواه البخاري wannan hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana wani zane ne kamar square haka sanan da layi guda ɗaya da ya fita daga cikin square sanan da layuka a gefe ce wannan shine mutum wannan square din ce kamar ajalin mutum ga iyakarsa sannan kuma ga burin mutum har ya wuce ya wuce ajalinsa inda duk mutum haka yake burinsa ya wuce ajalinsa kana zaune a nan wajen kana shirin abin da za ka yi gobe bayan kuma ajalin ka yau da daddare duk mutum haka yake sauran abubuwan kuma a nan gefe su ne a ara wato abubuwan da yake na kaddara in wannan bai same shi ko wannan zai same shi wannan shi ne hakikanin rayuwa mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ita domin ya zama mun yi izina na'am a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi bisa al'adar mutane ga shi abin da yake sa su ke aure abin da suke nema wajen aure dukiya mace mai dukiya mace mai asali mace mai kyau mace mai addini waɗansu suna neman duk wa'annan abubuwan su haɗu a cikin matar waɗansu kuma ɗaya kawai suke nema akwai wanda shi ba ruwansa shi kawai kyau yake su wani kuma shi ba ruwansa da kyau saboda haka shi ba ma ya buƙatar ma ya ga yarinyar kawai shi dai ya ji wancan wannan gidan gida ne wanda yake masu suna kawai a je in akwai wata yarinya a gidan ko akwai wata bazaura a je kawai a nema masa ita zai wuce ko ganin ta baya so ne kaji samari suna girgiza kai suna mamakin wani sai a za a yi haka eh, ana yi akwai masu yin haka akwai kuma wanda yake shi kuma kawai dukiya yake ba ruwansa ko wani irin aiki ne da ita kowane irin aka ce wulaƙanci ne buga a ba komai in tana da kuɗi akwai kuma wani wanda shi addinin kawai yake so komai munin ta shi ba ruwan shi addinin yake so ido ɗaya gare da ba ɗaya shi da yana Da wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da yana ba da bayani yana ba da labarin ɗabi'ar mutane shi ne cikin to kai musulmi farfar da zaki ta yi riba ta ribaci wadda take ma abuciyar addini ya zama to kai addini shine abin nema dukkanta duk dukiyarta duk asalinta in ba ta da addini to kauce mata shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka mana a wannan ko ya yi wata ta da wannan eh wani ibadar ba ta yi ba tunda Allah ya hana ya ce ya ayyuhal ladina za ta taqrabu salata wa tun sukara ya kuma mummune kada ku kusanci sallah hali kuna cikin maye don haka yayin da ya je yana yin sallah a cikin maye saban Allah yake wannan hayu kusa bil fasad hani kuma yana hukunta wato barnar bacin aikin da aka yi hani kan abinci don haka duk sallar da yake yi ba ta ba eh annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cika gemu a kyale gemu wato ya cika kirji ba a rinka share shi ba shine abin da ake nufi wanda suka dauki cewa wannan a zahirin wannan umarni ne kuma zahirin umarni wajabci saboda haka kenan bai halatta ta asiri waɗansu malamai kuma sun yi istidlali da fi'ilin waɗansu sahabbai kamar su ibnu umar da suke datse gemunsu in ya wuce wato tsawon damka guda ɗaya sai su ce to ai shikenan tunda ya eh, wanda ya wuce tsawon damka guda ɗaya ko da bai wuce tsawon damkar ba za mu iya da yi aski shi a ɗan ɗan barci da koya yake wanda yake waɗansu sai suke ganin kan cewa umarnin a cika gemu umarni ne ba na wajabci ba na sunna tunda ya zo ne a babin al'ada amma a sahihin abin da ya mafi ƙarfi kuma mafi aminci ga mutum shine ya tsaya akan wajabci kamar yadda zahirin hadithin ya nuna don babu abin da ya nuna za a sarrafar da wannan hani da wannan umarni ya zuwa ga mustahabbanci sai eh, wannan shine ra'ayin waɗansu sahabbai kamar ibn abbas kamar abu zarri kamar ibn abbas ya kasance yana rantsewa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah Aisha radiyallahu anha kuma ta kore saboda ka sabani wanda yake a cikin a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda Sheikh Islam ya nuna yake cewa ba sabani bane ita ita Aisha abin da take korewa cewa ya ga Allah da idanunsa eh, shi kuma Ibn Abbas da yake tabbatar da cewa ya ga Allah ya ga Allah da zuciyarsa yake saboda ga babu sabani tsakanin shi wannan shine abin da Imam Ahmad ibn Hanbal yake ta babu sabani a cikin kaunin waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh tulus in kana so kai lissafin sulusul akhir sulusin karshe na dare sai ka ga yaushe rana take faduwa yaushe alfijir yake fitowa sannan sai ka ga awa nawa ne sai ka kasa wannan awa din kashi uku sannan sai ka ga na farko yaushe zai kare kashi na biyu yaushe zai kare to kashi na uku shine abin da zai faru yake lissafi ya riga da tafi yake lissafin ba ni zan maka lissafin ba a ah, ba hadisin na farko ba cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanka da ragowar ruwan matarsa ba ya hana ya hana namiji wanka da ragowar ruwan mace naha an yaqtasila ar-rajul bi fadli tahuri al-mar'a haka yake shi kuma aka ruwaito kana yaqtasilu bi fadli ba'd nisa'i ya kasance yana wanka da sauran ruwan wadansu wata daga cikin matansa to wannan babu ta'arudi akan wannan yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana yana nufin idan ya zama kan cewar a wato hani ne wanda yake na karahanci dalilin cewa shi ya yi yin sadin sai nuna kan cewa hanin ba na haramci ba saboda haka makruhi ne mutum ya wanka da ragowar da ruwan da mutum wanka da shi na janar amma ba wai ya haramta bane saboda wannan hadisin na mai nuna wanda a nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi wanka da ruwan wanda da kai wankan haila shi ai da ruwan da kai wankan jaraba shi in yi mata fitsari sai ta je a in yi mata fitsari shikenan sai ta fita daga cikin sallar ta wanke sannan ta ruwa sake yin sallah in dai kuma za ta iya cire in za ta iya cire inda ya taba a cikin fitsarin ta ci gaba da sallah ba tare ta buɗe al'aurar ta ba za ta iya ci gaba da sallah ba ita guda ne eh wanda suke faɗan wannan suna da ba za a ce musu fita daga cikin da'irar suna ba tunda akwai ihtima akwai ihtima akwai ihtimali mai karfi akwai ihtimali a cikin nasu da zai nuna haka musamman ma kuma an samu wasu daga cikin akwai sun faɗi wannan ra'ayin bisa wanda ya ɗauki magana ta su akan kamar ibn abbas da ɗauki magana ta akan zahirin gaskiya to da in waɗansu sun faɗi wannan zai iya zama gadi a ce musu wannan magana ta su ba ita ce mafi rinjaye ba amma ba za a ce wannan magana ta su ta fitar da su daga da'irar sunna sun koma kuma sun fita zuwa ga bid'a ba alaikum salam na'am tsakanin eh. a ba da ya nuna cewa yana yi amma dai tun da a hadithin bayanin sa'ar da allah yake karban addu'a an ruwaito a hadithin abu musa al'ashari cewa daga hawan liman mimbari ne zuwa idan da sallah saboda aka kaga lokaci da ake karban addu'a kuma tun da ba lokaci da liman yake magana ba idan mutum ya addu'a nan wajen babu mutane a gare shi a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin a hadisin abu musa al-ash'ari ya nuna cewa wani ya da cikin lokacin da ake karban addu'a har a idar da sallah to kuma ba lokacin da aka ce dole kai shiru ka saurari liman ba tunda a lokacin liman ba ku ba yake ba so da kadan kai addu'a a wannan lokaci din kai karda da lokacin da ake karban addu'a ne babu abin da ya hana wannan Allah ta'ala to سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك